سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام dan wa barka albarka barka mu da wannan yammaci na ranar alhamis yau muna sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala wanda ya yi daidai da lissafin biyar ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar najeriya abuja a cikin program ɗinmu na tafsirin watan ramadana mai albarka muna cikin sautin bakara yau insha Allah ku zabi darasi na 31 cikin jerin gwanan darussa wannan sura mai albarka insha Allah daga faɗin Allah madaukakin sarki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 فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكسائها وكسائها وطولها وعددها وبطنها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 Allah madaukakin sarki yana ci gaba da zafarta mana wato ni'imomin da yau bari Isra'ila da kuma irin hukunci da fantsara da rashin arzikin da suka gwadawa ainihin wato annabi Musa da irin kafirci da suka yi da yadda suka mutunce wa Ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce wa idh qultum kuma ka tuna ka ambata musu wa idh qultum lokacin da kuka ce ya Musa suka ce kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba za mu iya jure cin abinci guda ɗaya kullum ba fad'u lana rabbak saboda haka ka roƙa mana ubangijinka ka kira ubangijinka yumbit lana yukhrij yukhrij lana mimma tunbitul ardh ya fitar mana ya samu mana da abinci daga abin da ƙasa take tsirawa min daga mabunkwara ƙasa su ne irin su doya da dankali da makani da makamantansu min bakaliha wa ƙisariha da kuma gujja dangin gyaɗa da gujja wa kumiha da kuma alkamarta wa adasiha da kuma wake dangin irin su wake wa basaliha da kuma albasata qala sai yace atastabdiluna alladhi huwa adna yanzu nan kun zaɓi musanya a ƙasƙantacce billazi huwa kai a madadin mafifici ihbitu misra to ku sauka a kowane gari da ya muku in an karanta da misran kenan da tanwini wanda shine qira'atu al-jumhur amma kamar da muka bata jiya akwai mushafi na ibn mas'ud da yake karanta ihbitu misra sai zama cewa to ku gangara zuwa garin masar inda kuka hito inda fir'auna yake ihbitu misra to ku soka kowane gari fa inna lakum ma ta'altum lallai za ku sami abin da kuka roƙa a garin Allah ya ce wa duribat alaihim zillat wal maskar sannan kuma dan haka aka sanya musu kaskanci da talauci Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min ar sannan suka koma da fushin Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin wannan hukuncin da aka yi musu saboda sun kasance masu hutuncewa ayoyin Allah wa ya qatluna an-nabiyina bi ghairi al-haq kuma suna kashe annabawa ba da gaskiya ba zalika bima sau wannan hukunci saboda saban Allah su wa kanu ya'tadun kuma saboda sun kasance masu wuce iyaka wannan aya tana mana ishara zuwa ga taurin kan banu Isra'ila da jafa'in su da yadda suka wuce makaɗi da rawa wajen canza abin da aka yi musu na alkhairi da mummuna da mummunan zaɓi da yadda suka bujire wa ubangiji da rashin ladabi wajen magana da manzansu da Allah ya aiko musu da rashin ladabi wajen magana da Allah shi ne musu nema kun dai abin da suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid a anan da kamar yadda limamun kutubi ya ambata ya haɗa abinci ɗin da abin sha domin ƙur'ani yakan kira abin da ake ci da wanda ake sha duka da sunan abinci kamar ka kallafa da Allah wa man lam yata'amhu fa innahu minni wa man lam yata'amhu duk wanda bai dan dan ruwan ba fa innahu minni Allah ya ce illa ma da tarfa gurfatan bi yadihi sai Allah kuma ya ce fa sharibu minhu kaga ruwa ne ake magana da aka hana kansu sha amma sai Allah ya ce fa man lam yat'amhu wanda kuma ce wanda bai ci ba haka ka kalli wanda yana cikin bakara ba su gaba a mutarar da shi haka kamar fadan Allah a cikin sokin ma'ida laysa alal ladina amanu arba ya karanta wadan da suka zuwa laysa alal ladina amanu wa amilus salihati jinahu fima fa'imu ko magana ne akan giya magana ne akan hukuncin giya idza mattaqaw wa amanu zuwa ƙarshen aya kaga Allah yace babu laifi babu laifi ga wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai fi ma mu game da abin da suka sa a bakin su ana magana ne kuma akan giya ba ce kuma fi ma sharibu ba sadaka a a larabcin alkur'ani idan aka ce fa'am ko fa'imu yana iya daukar abinci da kuma abin sha za ka nan da suka ce ah, lan nasira ala ta'amin wahidi ba za mu iya haƙuri da kimaka ɗaya ba kuma dama ne kimaka ta su abin sha ne guda ɗaya da abinci abin sha wannan garba abinci nama yan shilan nan da ake ce masalwa wannan shi ah, abin da suka faɗa suka ce lam nasbir ala ta'amin wahid suka ce saboda haka suka ce annabi Musa fadqu na rabbaka ka kira mana ubangijinka ana akwai rashin ladabi a cikin zancensu. su wato sun jingina annabin annabi Musa shi kadai suka jingina wa Allah kamar irin su ba ruwansu su ba sabgar su bace wannan shi ya damu fadqu lana rabbaka yukhrij lana ka kira ubangijinka ya fitar mana da abubuwan da suka ambata malaman tarihi suka ce wato wai sun lissafa abubuwan da suka saba ci a zamanin da suke rayuwa a masar karkashin mulkin fir'auna lokacin da ake azabtar da su na ake wahal ake ɗanɗana musu suɗa waɗannan abubuwan su ne abin da aka masu da suka ce wai su suna suna bege suna nufin tsayin ire-iren waɗannan abincin albakal su ne ake ce mabunkara ƙasa kuma da malamai suka fassara shi malaman mu na zaure albaqat su ne duk abubuwan da duk wani itaciya wanda ba yi da ba yi da itace sai dai dinga yaɗo sannan ya fitar da amfaninsa a ƙarƙashin ƙasa kamar yadda doya dankali da makamantansu suke wannan su ake ci musu albuqul al-bukul na ɗaya wato abubuwa masu yaɗo wanda ba su da itace wal ana cewa al kuma ya halatta a ce al kamar yadda wasu cikin masu karatu suka karanta su wata kira al shine wato ji abin nan gujiya da gyada da gujiya wanda su ma sun yi kama da waɗancan da aka ambata doya da dankali da makani amma su waɗannan suna da tsi a cikinsu 'yan ƙanana su ne gujiya da gyaɗa su ne kisa walfum malamai sai sa ɓane wajen fasar da ne alfum Wanzu ka ce wato lafazi ne muharraf min alfum dan larabawa suka yi wannan tahrifin canza fa'u zuwa sa'u wasu kuma suka ce alfum shine alhinfa alkama wannan shine tafsirin ibn abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da da mahaifinsa da manyan malamai cikin malaman tafsiri ibn jarire da makamantansu da wasu malamai cikin malaman lugha irin su an duka suka ce alfu yana nufin alkama kar manta a baya dama sun dinga ambatar alkama da aka ce wa qulul hifa sai suka ji suna cewa hinfa hinfa to da alkama wadda ɗaya ne daga cikin muhimman abinci ko ababen sarrafa kayan abinci da gare sannan suka ce wa adatiha da kuma al'adar shine wake da dangoginsa wake da dangoginsa to waɗannan abinciccikan duka abincicika ne waɗanda suka saba amfani da su a lokacin da suke zaune a cikin masar yanzu kuma sai suka nemi wannan bukata ta rashin ladabi cewa a mayan musu da waɗancan abincicika daga cikin nan abincin wa basaliha da kuma albasa daga cikin su asku wal suna daga cikin abin da malaman musulunci suke sabani game da halittun cin su ko rashin halittun cin su sabanin ya samo asali daga wasu hadisai wanda suke nuna cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci albasa da tafarnuwa akwai hadisi da ke cikin sai musulunci. wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin Madina farko kafin ya samu inda zai zauna gidansa na kansa akwai sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu shi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masauki a gidansa farkon al'amari ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a ƙasa shi kuma yana zaune a saman bene gidan bene ne gidan bene ne bayan kwana ɗaya biyu sai hankalin shi bai kwanta ba ya ce ya za yi ina sama annabi na ƙasa ba zai ba zai yi ba sai da kai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwashe kayan ka za a kwashe kayan ka a mai da shi sama ni da mata ta da iyalina za mu dawo ƙasa kamar su su dawo fitirun kenan shi kuma ya koma asalin bedroom sa Za Allah ya ce nan ma shi ne ce aya manzo Allah ba zai yi ba kai hakuri Nabi ya alaihi wasallam ya fita kafin ya dawo ma sun kwashe kayan shi su mai da shi sama ba a wata rana cikin ranaku sai ya sa aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a soyan nama sai aka zuba albasa irin yadda kake idan ka sai nama ko ce a sa ba albasa ko kabeji da aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an jima sai aka dawo da nama sai ce a nuna mushi ina ne annabi ya sa yana so ya ci daidai inda aka ya sa ya ga mushi na ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe nama da ya ga albasa ko sai kuma ya kunshi ya tsibi cewa sai hankalin shi ya tashi sai maza ya tashi ya hau sama ya je ne mai iso ya ce ya maza Allah na aika an kawo maka abinci ina ganin na yi iya kokari na amma an dawo shi an ce baka ci ko lafiya na bai ce lafiya na ya ce ni ba na cin abincin da aka sa albasa ko tafarnuwa ko na abu mai wari a ciki ciki ba halas bane ya ce a halas ne ku kuna iya ku ci amma ni walakin ni unaji man la tunaji ni ina ganawa da wanda ku ba fa ganawa da shi ina ganawa da mala'ika jibril kullum shi kuma mala'iku ba ta son wani abu wanda yake da abin da haka eh, irkitin Smith? Ah, kaga ana nan sallallahu alaihi wasallam cewa shi a wurin shi ba zai ci ba amma su suna iya ci ga ka na cikin Abu dawo akwai hadisi da yazo da kwatankwacin wannan ma'ana Kana Annabi ya kira su da suna al-khaba'ith alkhaba'i wato munanan abubuwa to kaga a zahiri kai sai kace to ai ya halatta amma saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya zo cikin masallacin mu sai ce fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa daga abin da ke cutar da banu adam wasu su malaman zahiriya ta suka ce wannan ya nuna haramun ne cin tafarnuwa ko albasa suka ce saboda zuwa sallar jirgin su a wurin a fatawarsu farilla kuma duk wanda zai zo ba kaza kaza kaza saboda haka duk abin da zai iya hana ka zuwa to haramun ne kai shi za su fita haram amma dai magana mafi dacewa da usul na malamanmu shine cewa makaruhi abin kyama ne idan mutum kuma ya ci ya kokari ya goge bakinsa ta yadda ba zai cutar da al'umma da ke cikin masallaci ko cikin duk wani taro na jama'a ba zai cutar da su ba saboda warin albasa ko tafarnuwa ko kabeji ko makamancin wannan wallahu ta'ala a a ta sai banu isra'ila suka ce su a canza musu a ba su waɗannan abubuwa waɗanda suke na wahalar su ne da suke yi a madadin ɗan shila da darɓa Allah ya ba mu labari ya ce ƙala sai annabi Musa ya ce musu a tasabbiluna ladhi huwa adna bi ladhi huwa khair idan muka lura nan? annabi Musa bai ɗaukaka magana zuwa ga wani Allah sun ce a kira Allah dan Musa da lura wannan zance ne na tsara zance ne na yasasshiyar magana to babu ladabi a cikin kai wannan zancen wurin Allah kuma dauki wannan matsayin darasi cewa ba a roƙon Allah a faɗin magana ya fishiya ko magana ta wasa da dariya irin yadda za ce ya Allah kuɗi emergency ya Allah kuɗi kaza irin wannan addu'o'in da mutane suke wanda cikin sa akwai barkwanci a cikin sa akwai sakin zance mara na rashin mutunci to ba daidai bane ga gaskiya daga cikin ta'addanci a cikin addu'a addu'a da ba za ka yi wa ko babanka ko da kake ganin mutunci ba dan za ya za ka yi wa Allah irin wannan addu'a wani ko za ka ga har zai je wato ɗakin Allah mai alfarma kuma yana addu'o'i wanda a cikinsa akwai rashin ladabi a cikinsa akwai rashin mutunta alfarma wajen a cikinsa akwai rashin sanin darajar ubangiji to babu sai wannan sai saboda annabi Musa bai ɗaukaka wannan addu'a zuwa ga Allah wasu malamai suka ce ah, saboda ai abin da suka faɗa zai bukata da noma zai bukata sai kai ta procedure da kawai in ka fushi kenan in ka dace ka samu baka na ce ba sai ka ba sai kai adda ba haka wasu malamai suka ce saboda ai noma suka so su koma yi ko so suke su koma noma na alkama da doya da makani da citta da sauransu to bismillah ga sanan ga kasa su je su noma za su samu haka wasu malamai suka ce cewa abin baya bukatar sai an yi addu'a suka ce Allah ya ce mana annabi Musa ya ce musu a tasabbiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu nan kuna fifita abinda ƙasa take fitarwa na makani da abin take fitarwa na wake da abin take fitarwa na alkama da abin take fitarwa na citta da kanumfari da masoro da albasa waɗannan sun fiye muku akan soyayyen naman ƴan shila da darɓa mai zaƙi irin na zuma suka ce eh, mun fi son wannan da shigar tun da haka ne ɗaya da misar to ku gangara ku zaɓi duk garin da ya muku ku shiga kamar da muka mata an karanta da misran da tanwiri sai zama cewa misra a nan ba suna ne na yanka ba na wani gari wato suna ne kawai na common noun suna ne na kowane gari a yake mashi misru wato birni malamai sai kokarin su extractin, su fahimci fuskokin da wannan abinci da Allah yake ba su wanda kullum irin sani guda ɗaya ta wata fuska ya zama ya fifici wanda suke so akwai fuskoki guda biyar. fuska ta farko shi wannan abincin zaɓin Allah ne su kuma wannan zaɓin kansu ne haka wannan abincin na almanu wa salwa ya fifici bakali hawa ta sa'iwa wa kuma wani adadiya kasancewar zaɓin da Allah ya yi babu shakka ya fi zaɓin da mutum ya sura ka darasi za mu ɗauka nan shi ne, za mu da Allah ya zaɓa wa mutum ba cikin ilimin Allah to wannan shi ya fiye maka ko da kai a cikin ƙaramin ilimin ka kana ganin akasin haka wasa an tuhibbu an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum so da dama za ta yi wani abu a wurin Allah kuma ne alkhairi gare ka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun fuska ta biyu saboda a wurin daɗi a baka da wurin abin da ke cikin abincin na nutritional value wato mawad gudaiya abin da ke cikin abincin na wannan naman 'yan shida da zarba abin da ke cikin shi na ɗanɗano mai gaji da kuma abin da zai gina jikin ɗan adam ya fi abin da ke cikin waɗancan waɗancan wasu su masu taci ne kawai zallansu wasu su masu da wasu abubuwa masu cutarwa sannan na uku shi ne shi almanu wa salwa zarba da yan shila suna samu su ci ba tare da sun wani aikin wahala babu noma babu sassabe babu fuda babu feshi babu biyan kudin aiki babu komai suna zaune kawai Allah yake wasu wannan kuma sai sun yi wahala kaga anan a fili yake cewa wanda ka samu ba tare da wahala ba an ya ci akan wanda ka samu da wahala sannan abu na hudu a wato Abin da Allah maɗauki sarki yake saukan musu to shi zai ishe su ya wadace su wannan kuma wanda suke so su noma babu garanti a kai idan ka noma za ka samu abin da zai ishe ka wadace ka mun ji cewa a salwa kowanne a cikinsu ana ba shi dama ya yanka iya adadin abin da zai ishe shi na rana haka nan almannu kowa yana ɗiban abin da zai sha na wannan rana saboda haka babu babu babu wato ragowa babu gidi alhalin ko wanda za ka noma ba ka da tabbacin cewa idan ka gama yin noma profit din za ka kai abinda ka sa rai ko abinda ya kamata ka samu ko abinda zai ishe ka fuska ta biyar shine wannan abinci na isra'iha wa kumiha da yi a cikin shi akwai abin da zai iya lalacewa ka iya kai noma ka zo kai kuskure wajen process na ajiya ya riɗe ko ƙwari su lalata shi wancan kuwa babu magana ma ajiya balantana ya lalace wani daga cikin fuskoki guda biyar da malamai suka fitar wanda ke nuna fifiko da aka ce a tasabbilin lalazi huwa adna billazi huwa kai. Allah ya ce ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillat sai kuma aka ainihin wato sanya musu azilla azilla da kasara shine kaskanci aka sanya suka wulakanta wal maskara da rashin abun hannu da talauci wato azillu as-saghar kaskanci wal maskaratu al-faqr imam al yake cewa fala yujadu yahudiyyu ba a taɓa samun ba yahudi wa in kana zaniyan ko da yana da wadata haliyan ka same shi ya tsiraitu min ziyil faqari sai ka same shi da tufafi na talauci wa khudu'ihi da kuma za ka samu talauci ya yi raga-raga da shi wa mahabatihi sai ka same shi kuma da tsoron talauci duk kuɗin da yanzu da ya samu za ka samu cewa har yanzu babu alamar wadata ko arziki a tare da shi har yanzu zaka ga ya fi kowa kwaɗayi ya fi kowa ba bakere ya fi kowa tsoron talauci sai ga mutum ana cewa yana cikin manyan attajiran duniya guda goma ko guda arba'in sai ga shi nawa da kajerar wadu da singile babu sira da rashi na ga rashin sira alama talauci to mun ji da Allah ya sa ta Adamu aljanna ne tinda laka fiya Allah ta zuwa wala ta wala menene Allah ta ji a fiya wala ba za ka yi ba za ka yi yunwa ba ba kuma za ka yi tsaraici ba wannan karatar ma'ufiya wala sabaha za su ga ba yahude a tsirara duk arzikin shi duk wadda to za ka ga ya fi kowa naki wajen neman kuɗi saboda tsoro kuɗin yana samu a matsayin iya wadata ba yi da kana'a zai da nutsuwa a kan cewa kuɗin sun wadace shi wannan saboda saboda wannan tarihi da suke da shi mummuna wajen cewa Allah madaukin sarki ya riga ya tsirce su da talauci a cikin su za ga bayahude zai iya wato natsuwa ya yi abin da masu wadata suke na more rayuwa yana nan yana yawo a duniya da sunan wai yana yawon buɗe ido ko yawon bincike ko yawon ganin gari bai samu ya zauna dan mai wadatar shi bai samu ya zauna ya ci arzikin shi lahiya amma wanda kullum yana buge-buge yana faɗaƙar shi kuma wannan su tsakanin shi da talaka haka Allah ya jarabce su da wannan talauci a su dama kuma za Allah sallallahu alaihi ce inna mal gina ginan nafs dama wadata wacce ke sa mutum ya samu ya ji daɗinta ita ce wadatar zuci amma in dai mutum bai da wadatar zuci to komai abin da ya samu na arzikin duniya to za ka tarar da shi bayi da talaka bayi da bambanci da talaka irin tsoro irin wahala irin tsamulmula da talaka yake ciki shi yake ciki da shi ma cikin teki ina fata mun gano wannan sannan azilla Allah ya bige su da kaskanci Allah ya sanya musu kaskanci ta yadda za mu muka ga cewa a matsayin na al'umma ba su da ƙasa ta su mai zama kanta wanda za a ce wannan kowa ya haƙura ya fi musu ƙasa su sai dai ko ina aka je kara sa ko ina aka je sai dai su ɓata ana ana mai kaya na ta ɓarawo na ta kamar yanzu falasɗin da suka je suka tsada suka suka amfani da ƙarfin wasu manyan kasashen duniya su Burtaniya daga baya kuma da Amurka da Faransa da sauransu haka tsaga musu da karfin tsiya har yanzu duniya ba ta cewa ƙasar su bace har yanzu ana da cewa ba yarda ƙasar su bace yayin da kuma kowa inda yake an kasar da shi ɗan Najeriya dan Nijar dan Kamaru dan Chad dan Faransa kowa an yi da cewa nan ƙasar ku ne ku Faransawa nan ƙasar ku ne ku Amurkawa nan ƙasar ku ne ku Najeriya amma su yanzu ba yi da cewa kasar kasar su bace kullum aka je a zawar kusa ɗinki duniya sai an faɗa ƙuri'u sai an faɗi muryoyi da maganganu cewa ba a yarda kasar su bace ƙasar kwace ce kasar Allah ita ce kaga me wannan wulakanta yana da cikin azilla da suke sannan a ta kafire yan uwansu ba su amince da su saboda hitila kafiri ya ɗan uwansu amma menene mashuru'insa sanda ya yaƙin duniya na biyu ya ce shi ne yana so ya cewa duniya za ta rayu babu ba yahudi a doron ƙasa in ba an ƙarar da suwa ba za a samu zaman lafiya a duniya ba kuma haka ya aka yi ta kashe su ya ta kama su, ya ta kulle su ya ta musu babu abin da ya musu ai mu suna bikin tunawa da bakin cikin abubuwan da suka faru da su na kisan kare dangi da aka musu a wasu wurare to haka tallata gani kuma tun wato kafin wannan zamani sarakuna da da halifofi da da waɗanda suka yi mulki salafin a baya duk waɗanda wato gwagwarmayar sarauta ta haɗa su da yahudawa to ba sa jin sauƙi a kowa ana tasa su sosai salahuddin al-ayyubi ya ɗanɗana musu hakanan sarakuna irin su abin nan wato wannan nan nan kusa Muhammadu Fatih da sarakunan musulunci na can bayan daular Abbasiya da sarakunan musulunci a daular Andalus a ko'ina aka suke shan wannan wahala kuma har yanzu gashi na suna cikin ko yanzu wanda yakin da ake yi za ka ga su sun fi kowa firgita da tsorata da shiga cikin tashi hankali game da yaƙi haka kuma kullum suke daga wanda suke isra'ila da wanda suke wasu wurare da aka je aka ajiye su a nan afirka irin kasar eritrea ko a kasar turai irin kasashen cyprus da makamantarsu ko ina suke haka suke a matsayin ana musu kallon kima zaune ana musu kallon yan kama wuri zauna kamar da haka ake haka ake ce musu alistitsa yan kama wuri zauna ba ƙasar su bace ƙasa ce da suka yi fashin Allah Allah ka tsare mu Allah ka kawo mana sassauci daga wannan barna da ya Yahudawa suke kawo a cikin duniya sannan mun ji cewa a ibnu kathir yake cewa da Allah ya karasa ayat da cewa a zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan abin da Allah ya musu hukunci an yi musu ne saboda sun kasance suna kafa cewa ayin Allah wa ya fi nan labi na da gairin haf suna kashe annabawa ba su gaskiya ba zalika lima a sau wannan saboda kafan Allah su wa kanu ya atadu kuma sun kasance masu wuce iyaka ibnu kathir a tafsirin sa yake cewa hada nabi da zainahu hada nabi ja zainahu bi min al-zillati wal makkah wa hilal ghadabillahi alayhi بسبب استكبارهم وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرك وهم الأنبياء وأتباعهم وإصيانهم وأدوانهم yace wannan abin da aka yi musu abin da Allah ya musu na wato na sanya musu kaskanci da talauci da lullaba musu fushin Allah wannan an yi musu ne bi sababi istikbari saboda girman kan da suke wa Allah wa kufrihim da irin butulcin da suke wa Allah wa ihalatihim hamalata al-shar'i da da suke wulakanta masu kawo saƙon Allah su ne kenan ce wa humul anbiya'u wa atba'u annabawa da malamai wanda suke aikin annabawa wa isyani da kuma tsantsan saƙon Allah za ka same su a cikin komai na saƙon Allah wa udwani da kuma wuce iyaka in ka kalla waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata su ne wato farko akwai alkufur da ayatin ba cewa ayoyin Allah komai da Allah ya faɗa yahudawa za su ce ba haka ba su yadda ba ba su yadda da duk wani abu da Allah ya faɗa ba sai ra'ayinsu kawai suke saboda ka wurinsu babu wani abu mai suna wai sallama wa ƙur'ani ko sallama wa taura ita kanta babu yadda mu musulmai duk abin da Allah ya faɗa ko ya saba wa abin da muka sani ya saba wa tunaninmu sai mu yarda cewa namu ne kuskure na Allah shi ne daidai ko su ba sa za ga su ne suka suka shigo da mutane irin wannan tunanin da ya ratsa ko ina yanzu na asaizin ƙaryata Allah na ƙaryata abubuwan da Allah ya ambata sai a ce ya saba wa kimiyya ya saba bincike na ƙwaƙwaf a mutane da wata da tsaurin ido wajen iya yin karar ya ga addinin Allah wannan yahudan ta samu kafaru bi ayatin lahi tana kafa cewa ayoyin Allah sannan kashe annabawa ya ba cikin hadisi cewa a rana ɗaya yahudawa sun taɓa kashe annabawa guda ɗari suka dinga bi gida gida gari gari suna yanka annabawa bigarin haq babu wani dalili da ya haka sannan ga saɓan Allah kalla da duk wani abu na saɓan Allah yau yahudawa su suke promoting shi tun daga kan giya zina luwaɗi shata maɗugo duk wani abu da ka sani na na saɓon Allah za ga su tallan shi masu ke lafi su suke bayarwa a yi shi idan idan idan aka hana ka yin shi a ƙasar ku za su so su kare ka sai ai kai kana da yanci a baka tsoro wa kanu ya asadu da kuma wuce iyaka wuce iyakokin da Allah ya sa na kisa da ƙarya da saɓon Allah da makamantansu Allah ban ya tsare wannan aya daga cikin bayanin da za mu samu a cikinta bayan wanda ya gabata akwai nuni zuwa ga wautar banu Isra'ila da jafa'i wauta da jafa'i shi Allah ya maka zaɓi ka ce ba ka san zaɓin Allah ka fi san kai da kanka za ka zaɓa sannan yana nuna mana yadda Yahudawa wato kwaɗayinsu da rashin tunaninsu ya kai ga zaɓen mummunan abu suka bar mai kyau wanda wannan yana nuna haɗarin mutum ya zama aiki da mai son ya nuna iyawa garin nuna iyawa suka bar abu mai kyau suka canza mai kyau suka zaɓi mummuna sannan kuma a daga cikin sufofin azzalimai akwai waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata kafirce ayoyin Allah kashe bayan Allah nagari da kuma saɓon Allah da kuma ta'addanci za ka tara duk wasu makiya gaskiya suna da nasibi a cikin wannan ayar ta nuna mana ukubar da ke samun wanda ya wulakanta ni'ima da Allah ya mushi sai Allah ya kwace ni'ima Allah sai kwace ni'ima gaba gida ka rasa in ka wulakanta ni'ima da Allah ya mushi sannan ayar ta gwada mana halaccin ka roƙi wani wanda kake sa cewa mutumin kirki ne maka addu'a a yana maka samu wadanda suka ce udu na rabba ka roƙa mana ubangiji a kamar yadda wani bawa Allah da ya tambaya game da haka kuma muka ba shi amsa da cewa eh ya halatta ka ka roƙi wani bawan Allah mutumin kirki ya maka addu'a wanda take mishi fatan alkhairi sabai kuma da sallallahu alaihi wasallam irin wannan kuma su yi ma su amma da haka wannan zai nufin kai ka shanta ke ba za ka yi addu'a sannan kuma wato a aya tana gwada mana cewa duk yadda muke ganin yahudawa a yanzu suna da ƙarfi ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin siyasar duniya da ƙarfin faɗa a ji da suke ganin suna da shi to a wurin Allah su wulaƙantattu ne za ka sai na burge ka a wurin Allah ba ba mutanen kawai ne, mutanen banza ne a wurin Allah saboda wannan takamar da Trump da su Netanyahu suke da cewa suna da ƙarfin soja suna da ƙarfin siyasa sai abin da suke so za a yi sai wanda suke suka ga dama dai shugaban kasa a kasar su in ba su ga dama ba sai su je kasar kuma su kamo ka in ba su ga dama ba kai saka mallaki a kuɗi iri kaza ko makami iri kaza ko ko kai abu iri kaza ka saka sai abin da suka ga dama ba haka suke gani ba to wannan ba wani abin sha'awa ba ga auren Allah mutane ne kaskantattu ba ku da kadabin minan ba so da ka daina ba ka sha'awa Allah ya tsare sai Allah ya ce آه، إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين آتوا والنصارى والصادقين من آمن بالله والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله wadda sarki ya ce innan ladina amanu wa haka ne innan ladina amanu wal ladina amanu wal ladina hadu wan Sa'a. lallai kuma lallai waɗanda suka yi imani wallazina har da yahudawa wan nasara da kiristoci wasabi'ina da sabi'awa man amana billahi daga cikin waɗannan duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira wa amila salihan ya aiki nagari Allah ya ce falahun ajruhum to ladan su yana wajen inda rabbihim wajen ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba wannan aya abin take mana ishara shi yayin da Allah madauki sarki a cikin ayoyin da suka gabata yayi zargi yayi Allah wadare da Yahudawa ya ambaci munanan ɗabi'unsu da munanan ayyukansu da saboda adalcin Allah kar ya musu kuɗin goro kara ɗauka su duka wani wanda ya taɓa yin addinin yahudawa su bayi da wani sauran abin alkai shi ne Allah ya wannan tsokaciyar cewa a iya samu a cikinsu mutanen da za su mutanen kirki waɗanda ga ƙa'idojin zama na kirki idan sun cika to sun tsira shi Allah ya ambaci waɗannan tafarki guda uku na farko innal ladzina amanu wanda suka yi imani a nan ma'anarsu muminai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka musu laƙabi da al'ummar musulunci wanda suka bi Alƙur'ani, suka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi kuma suka yi imani da annabawa da manzannin da suka zo da shi la nufariqu ubaina ahadin min rusul wannan shine mu lallabi da amanu da aka bata nan mu ake magana mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon ta zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin na bayan su har zuwa ƙarshen duniya jinsi na farko kenan sai ce wallazina hadu da kuma waɗanda suka zama yahudawa su ne mabiya annabi musa da salam jikokin wato isra'ila alaihi salam waɗanda muka ji a baya an ce duka sun samo asali daga jikokin ƴaƴan jikokin shi har ƴaƴan shi nan guda goma sha su ne al waɗannan su ake ce ma yahudu daga yahuza wanda ɗaya ne daga cikin kakanninsu an ce a wannan al'umma ta samo asali ta hanyar dauloli ne guda biyu bayan da annabi Sulaiman ɗaya daga cikin manyan annabawa cikin banu Isra'ila Allah ya mishi wafati wannan annabi wanda yake ya tsaka a sarauta da mulki da annabta wani lokacin da ya rasu ma Allah madaukakin sarki da ya ɗauki rayuwarsa saboda sa, mutane da aljanu da sauran halittu da suke fada su ba ta ya mutu falamma qadana alaihi mauta ma dallahu ala mawjillah dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati ya mutu yana zaune ba wanda ya daga ido ya kalli shi ya gane ya har sai da ya ke ci mata gara ta ci sandar shi sandar ta faɗi to wannan annabi bayan rasulullah sallallahu alaihi sai daular yahudawa ta fashe zuwa gidan akwai ɗansa wanda ya kafa daula guda ɗaya akwai kuma wani ɗaya cikin manyan kwamandojinsa wanda ya kafa wata daula ɗansa da ya kafa daular nan su ne suka kafa garin orshalim orshalim yanzu shine baitul maqdis shine wanda ya fara kafa baitul maqdis shi kuma ɗayan ya je kar kafa daula a wani gari mai suna samira wanda daga baya waɗancan mutanen orshalin sun zo sun ci ɗayan garin da yaƙi sun murƙushe su baki ɗaya sun mai da daula ɗaya wannan ita ce al'ummar yahudawa da suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da ainihin wasu hayayyafa har wasu suka taso ɗin nan suka zo yankin jazaitul arab suka gaba yankin madina da kuma sansani saboda suna tsamayar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai Allah yake kuma wan nasara ko da kuma annasara nasara kuma da Hausa ake cewa kirista inda yake akwai bambanci sosai tsakanin nasara da kirista su nasara su ne musulmin al'umma na musa waɗanda Allah ya ce ya allazi na amanu kunu ansarar layi kama kala isa bin maryam lil harina man ansari ila Allah kala harina nahnu ansarul layi wannan ansar su ne ake cewa nasara ko ne daga wannan kalma ta ansar ko kuma daga kalma birnin a a a da birnin da aka yi shi annabi isa da ake cewa shi birnin annafira annafira a kasar falastin ta yanzu shi ba wallahu a'lam to ga wanda suka zama a abokan annabi Musa suka taimaki addini su ne suka yi nasararci. amma bayan su da annabi Isa alaihi salam akwai ba annabi Musa ba bayan shi da annabi Isa alaihi salam da 'yan shekaru an samu wani sarki zalimi wanda ya canza addinin annabi Isa daga addinin tauhidi zuwa addinin trinity addinin cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki wanda daga nan ne suka canza suna zuwa christianity wanda suke da bilin cewa wanda aka gicciye din nan annabi isa ne kuma ɗan Allah ne kuma zunubin da suke da shi shi yasa aka gicciye shi ya zama fansa da zunubinsu ga wannan duka yi wa Allah da ne kuma Allah ya ce wani wa qatalu wa ma salabu biha lahu lahum ka ba shi aka gicciye ba sannan kuma ba ɗan Allah bane Allah bai rikida ba Allah ya faɗi wannan ya ta ya ta babu adadi تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا san ba shi yiwa ba zai yiwa kul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to duk da haka suka kuma da cewa Allah yana da ɗa kamar da suke faɗa har yanzu to waɗannan ba su ake ce ma nasara ba wannan sunan su kirista waɗannan kafirai ne ba ba cikin lissafin musulmai kirista masu cewa Allah yana da ɗaka kafirci suke fara Allah ya ambace annasara ya ce wallazina الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين شاكا أمبتي صادقاوا وصادقاوا إنن أن يتعقاني أكن سوايس ما لمن تفسيري zan su sun yi shakin sun raurawa game da suwaye Sadi'awa, wasu suka ce Sadi'awa ana ana nufin mutanen ƙasar makka da da madina wanda ake ce musu al fa? wanda suka ci gaba da rayuwa akan addini tabbatacce kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi waɗanda ba su biye ma sauran al'ummar larabawa wajen bautar gumaka ba su ake ce ma asabi'a in ji wasu daga cikin malamai wasu wasu ga ce a'a asabi'a qaumun kanu ya la na illa Allah wa ya yahujjuna ila al-ka'bati wa ya yaqra'una az-zabur wa laysu bi yahudin wala shi wasu mutane ne da suka rayu ala fatratin minar rusul lokacin da babu annabawa sun kasance suna faɗan la illallah sun kasance suna zuwa ka'aba biyar ɗakin Allah sun kasance suna karanta a zabura littafin annabi wani kenan musa musa ko Dawud annabi Dawud dama annabi Dawud suna kan dama annabi Dawud sannan kuma su ba Yahudu ne? su ba Nasara bane zance na biyu kenan zance na uku wasu suka ce a'a wata wata mazhaba ne cikin mazhaba kiristoci su ake ce masa asadar wasu suka ce a ah, su ne waɗanda suka saura akan addinin gaskiya daga cikin mutanen ko ina a duniya waɗanda ba su yi bautar gumaka ba kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma suka ce asabi'a wata ƙungiya addini ce wadda har yanzu akwai wasu ƙungiyoyin addini a ƙasashen larabawa kamar ƙasar iraki waɗanda ake kiransu da wannan sunan suna arewacin iraq wallahu a'lam wasu suka ce tabi'a wasu mutane da suke bautan mala'iku zagan su bautan mala'iku ga shirka suka yi a takaice dai malaman malaman tafsiri ba su da wani zance tsayayye gaba da su wasu sun ce mutanen annabi shifin mutane ne da suka shiga addinin annabi shi su ɗaya daga cikin annabawa da suka zo a bayan annabi isa alaihi salam sun zauna da suna annabi shi su sun yi addini tare da shi sun yi gari tare da shi haka dai aka yi ta wannan zantuka marasa daidaita da sunansu. al-imamu ibn a cikin al-fisal wal ahwali wal niyan yake cewa كان النبي ينتهي sabiuna أقدم الأديان على وجه الأرض wal ghalibu ala addinin da safi'awa suke yi shine addini mafi tsufa a cikin addinan duniya wanda kuma ya duniya ko ina ila an ahadathu fihi al hawadith ta sanya addinin gaskiya kuma sun daɗe akan addinin musulunci har suka zo kawo bidiyoyi fa ba akan Allahu Ibrahim bil hanifiyya da su ne mutanen da annabin Allah Ibrahim Allah ya aiko shi a cikinsu. da addini wanda yake miƙaƙƙe wanda za ƙila innahum kanu ala dini nuhin da aka ake cewa suna kan addinin annabi nuhu a wanda suka gurɓata yattabi'una al-mu'allimina al-awwalina bi dini sabi'a wa huma kitu wa idris wato suna kan addinin annabi nuhu na da can na da can kuma suna bin tafarkin annabawa Allah guda biyu annabi Shitu da annabi Idris wannan magana tana cikin littafin al-milal wal nihal al-fisal al-milal wal nihal na al-allama Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi to waɗannan duka koma wanda tafarki ne muke yi da Allah ya haɗa su ce man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wa amila amalan salihan yayi aiki nagari ma amana billahi wal yawmil akhir ko wanda imani da Allah ran tashi alkiyama wa amila amalan salihan ya aiki da gari waɗannan sharɗan guda uku duk wanda ya cika su da zai tsira wurin Allah in ya ga dama ya kira kanshi duk wani suna in ya ga dama ya kira kanshi ya yi rayu a ko ina ma wannan yana nuna mana adalcin Allah game da wato dan adam wanda in ya bauta wa Allah yadda Allah yake to zai zai tsira to kuma nuni zuwa ga cewa addinan da mutane suka a wasu zamanna kafin musulunci in dai sun yi su yadda Allah yake za su tsira shine imani da Allah tabbatar da tauhidin Allah tabbatar da ikhlasi wajen tsayanta Allah game da halittarsa game da kasancewar shi mutuntanta abutawa game da kasancewar shi ubangiji wanda yake da kyawawan sunaye wanda babu mai irinsu wato ka tabbatar da tauhidin Allah ta dukkan fuskokinsa sannan imani da ran tashin alkiyama wanda zamu mun ji a ranar yana daga cikin babbar rakiza ɗaya da cikin rakiza guda uku na duk wani sako na annabta da Allah mai sarki ya aiko shine imani da ranar lahira sannan sai kuma mutum ya aikata aiki nagari gwargwadon shari'ar zamanin da yake idan a zamanin yahudawa ya rayu ya aikata aiki nagari gwargwadon abin da shari'a ta ce wannan shine aiki nagari haka nan a cikin kirista haka nan a cikin sabi'awa haka nan a cikin wato almu'minun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda biye wannan abubuwa a lokacin da Allah ya aiko da wani manzo a wani zamani cikin zamanuka ya bi wannan manzon a bisa wannan hasken da ya tsira wannan kuma tabbata mana da cewa addinin annabawa duka iri ɗaya ne duka tushen shi ɗaya ne shine ne imani da Allah gaggata annabawa imani da lahira da yin aiki da shari'ar da Allah ya saukar gwargwadon zamanin da Allah ya saukar wannan kuma yana nuna mana cewa shi sa aka kira dukkanin addinai da musulunci za Allah ki kawo ya fi ghairar islami dinan duk wanda ya bi wani addini ghairar islami dinan falan yuqbala minhu wa za a karba ba wa bil akhirati min cikin al-imran wato wannan abin da aka ambata shine musulunci al-imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir amal salih imani da Allah za ta tashi alkiyama da kuma aiki na gari da haka duk wanda ya haka ya samu sharaɗin da zai zama cewa ya yi ayyukan da Allah ya ɗaura mashi ya samu sharaɗin gaskata annabta da manzancin duk annabin da ya rayu shi da haka wannan aya tana buɗe mana ƙofar ta ina ake bi a samu farar Allah shine ta hanyar imani ingantacce da Allah maɗaukakin sarki imani da lahira da kuma aiki na gari idan mutum yana ɗaya daga cikin wancan addinan sai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarin abu akan waɗancan yana da ƙarin sharaɗin ya tsira kamar yadda Abu Hurairah ya mutu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin musulmi Imam Ahmad ibn Hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadi na rantsa da Allah ubangiji wanda ran Allah Muhammadu ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah babu wani mutum da zai ji labari na cikin al'ummar dan adam yahudiyyun wala nasraniyyun fa yahude ne ko kirista ya mutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi sannan kuma ya bari har ya mutu bai yi imani da alqur'ani ba illa kana min ashabin nar ya zama da wuta sauraka a wancan ka'idar tana da ƙari aka ga a ciki ba ambaci ba ambaci imani da annabawa ba man amana billahi wal yawmil akhir wa amila haka ba ambaci wa rusul ba sauraka akwai ƙarin imani da annabin zamanin ka idan kuma ka rishi zama Allah sallallahu alaihi wasallama imanin da kai da annabin zamanin ka ba zai ƙuratar da kai ba a sai ka yi imani da shi wannan annabi wanda yake cikin makin annabawa ka ya tare su kansu annabawa daga cikinsu wanda zai ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma dole sai ya aje kambin shi na annabta ya shiga cikin jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala nan sallallahu alaihi ya ce lauka da Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana raye babu yadda Allah ya karbi sakon da ya yadda da shi sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Isa alaihi salam wanda Allah ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa zai dawo duniya in ya dawo zai dawo ne a matsayin ɗaya daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin annabawa ya gama aikin shi na annabta in ya dawo shi ma a matsayin sahabi yake haka ibn hajirin ya ce a matsayin sahabi saboda ai ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ainihin wato Isra'i da Iraq kuma ya gamu da shi mu'minan da yana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibn hajirin ya ce shi ma ya zama sahabi haka ya faɗa a cikin al-isaba fi jami'il sahaba wallahu a'lam yana ganin saboda tsoron lokaci bari mu dakata insha Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam